babin da ya zo na bayanin abubuwan da manzon Allah ya bayyana cewa barayi in sun ɗauki waɗannan abubuwa hukuncinsu ba yanke hannu ba ne ba za a yanke hannu ba waɗannan abubuwa guda uku da manzon Allah ya faɗa saboda ya bi cika sharaɗin abin da in an sata za a yanke hannu ba amma shi kenan sha ƙyale mai shi tafi a'a za a kwace kuɗin da ya sata za a daure shi za a yi abubuwa shi ma nashi hukunci yana nan yanke hannu ne dai ba za a yi ba قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أنبأنا أبو الزبير قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر يتي منزق الله صلى الله عليه وسلم ياتي ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع ليس على المنتهد ma'ana waɗanda suka wawashe dukiya abinda ake ce masatan da ake yanke hannu shine a ɗauki dukiya ko abu kadara a sa cikin hirzu cikin kariya mutum yanzu ya ya sace to shine amma wawasa aka yi ko kuwa a'a sane yayi ko kuwa a'a kha'inci yayi ya danne dukiyar mutane ya talauta kasa ya wadata kanshi za a kwace dukiyar al'umma a dawo da shi wanda za a daure a daure shi wanda za a yi duk abin da za a yi mishi za a yi mishi saboda kada gobe wani ya yi babun fi haddil khamri babin da ya zo na bayanin haddin da za a tsayar ma mutum in ya sha giya قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا شوبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب خمرا فضربه بجريدتين an kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani wanda ya sha giya sai ya mishi bulala da tankin sun manyan dabino guda biyu ko tankan dabino guda biyu mana kowane ɗaya na da mana yana da rassa guda nawa kenan thumma fa'ala abubakarin misla zalika falamma kana umaru sayyidina abubakar shi ma sai yayi yadda manzon Allah yayi da zamanin sayyidina umar yazo istasharan nas sai su nemi shawaran sahabbai fa qala abdurrahman ibn auf shi abdurrahman ibn auf yace akhaf akhaf alhudud 80 yace haddi mafi sauki shine ayi mutum bulala 80 qala yace fa fa'ala sai ya yi bulala 80 din manzo Allah yayi 40 sai na bakar yayi 40 sai na Umar da ya shawarci sabai shi aka tsaya kan 80 قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال أنبأنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله بن الداناج قال حدثنا هضين ابن المنذر الرقاشي قال شهدت عثمان بن عفان wa utiya bil walid min uqba na halarci wajen sayyidina Uthman dan Affan aka kawo uqba walid bin uqba ya sha giya kenan ko fa qala ali shi sayyidina ali yace jalada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 40 manzo Allah yayi bulala 40 wa jalada abubakar 40 sayyidina abubakar shi ma yayi bulala 40 wa umaru 80 umar kuma tamanin ya yi wa kullun sunna sunna ce magana ta kare kira babun wani babi kuma fi sharibin hamari iza utiya bihi arrabi'a mutum ya sha aka yi masa bulala ya sha aka yi masa bulala ya sha aka yi masa bulala su uku kenan sai ya sake yi kuma aka kawo shi na hudu قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد هو ابن زريع قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن عتبه ابن عروة ابن مسعود الثقفي عن عمرو بن ابن الشريد عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتناجم من الله صلى الله عليه وسلم ينافذ yana fadar cewa idza in ɗayan ku ya giya a yi mishi bulala thumma in ada fadribuhu in ya sake yi kuma a yi mishi bulala thumma in ada fadribuhu in ya sake yi kuma na uku a yi mishi bulala thumma in ada rabi'ata faqtuluhu suka ce wannan hadisin yana da sanadin shi akwai rauni su malamai suka ce saboda wannan kari na karshe na hudu an soke wannan hukuncin babu ta'azir fi zunubi babin da ya zo na ta'aziri a cikin zunubi mutum ya yi laifi akwai hukunci haddi akwai ta'aziri haddi shine abinda shari'a ta yanki a yanki hannu ko a yi bulala ko a jifa ko a yi menene da menene A tazir kuma abinda limamin musulmi yaga ya kamata abinda yaga zai iya yi ya ja kunnen mutane su daina yi shine abin ake ce mata ta'zir zai iya yi قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن هو ابن جابر عن أبي برة ابن نيار قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي الله صلى الله عليه وسلم ينافذر لا يحل لأحد أن يضرب أحدا فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله yace in ba haddi ba za ka yi taziri to kada ka yi ma mutum bulala sama da goma babul i'tirafi bin zina azan Allahu min zalim babin da ya zo na i'tirafi mutum ya yi zina ya ce ya yi zina ya itirafi kenan don ban da wannan ba ba ka'idojin da aka gindaya na a tabbatar da aizina yana da wahala ba a taba samun wannan ba ma har abada sai mutane hudu sun zo sun ga mutum lokacin da yana komai da komai haka zai yiwu kamar ma ba a son a gani a samu shaidan kenan eh to yake faruwa to shine mutum ya zo ya itirafi ya ce yayi ko a ga wa'insu kara'in duk karinan da za a gani in mutum ba itirafi ya ba ba ba za a kama shi da shi ba saboda hukunci ne mai tsanani ko to za mu ji abubuwan da suka faru zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yadda manzo Allah ya magance manzo Allah yana da yadda yake magance komai shine likitan shine likitan duniya baki da duk matsala ka aka kawo gaban manzo Allah yana da yadda zai magance ta kuma a gama lafiya insha Allah kuma duk wanda ya kauce ma wannan magani wannan jinya din ya kawo dabararsa ba abinda za a magance قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ورمت قبيلا بني أسلم يا ذو وجم من الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه زنا شيخ من الله شيء زنا فشهد على نفسه أنه زنا أربعا sai kan shi shaida su hudu cewa a eh, shi ya yi zina fa’amara bi rajimihi sai manzo Allah ce aji a jefe shi wa kana qad uhsina ya taba yin aure qala akhbarana ubaydullah ibn musa an isra'ila an simakin annahu sami'a jabra ibn samurata yaqulu utiya an-nabiy sallallahu alayhi wa bi ma'iz ibn malik rajulun kasirun an kawo an ma'iz dan malik wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce mutum ne dan gajeri fi izarin ma alaihi rida'un yana rauda da kwarjan lebe bi yafi ma yafi ba wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muttaki'un ala wisadati ala yasarihi manzon Allah yana kishin gide akan matashin kai bakbariyar hagudin sa fakallamahu sai zanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wahalan mas'ala da kansu sun tabbatar da cewa wannan mushkilan da tirikar da tsarki ta duniya aka rasa yadda za a yi da duniya suka ce laukana nabiyul islam hayyun wai da manzon Allah ya warware wannan mas'aloli yana shan shayi ka san abin da za yi kana shan shayi ko kana shan ruwa ko kana shan menene ba wajenka ba wata mas'ala ce mai wahala ba yazo yana kishin gide manzo Allah na kishin gida fa kallamahu sai ya zanta da manzo Allah fa ma adri ma yukallimuhu bi suka zanta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai bada da bayani yace wa ana ba'idun minhu yace ina nesa da su tsakanin mu akwai jama'a bana jin abin da ake faɗa baini wa bainahu alqaum fa qala izhabu bihi farjumuhu shi manzo Allah ce ku je ku jefe ku je ku jefe shi thumma qala rudduhu sannan manzo Allah ce ku sake dawo da shi فكلمه أيضا وأنا أسمع غير أن بيني وبينه القوم ثم قال اذهبوا به فارجموه shi manzo Allah ya zanta da sai ce ku je ku jefe shi da suka kama hanya kuma sai sun makama farjumu sun makama annabi sallallahu alaihi so biyu kenan ko so uku ko so nawa ya faru so biyu to na uku sun sallallahu alaihi fa shi manzo Allah ya tashi ya hutuba ina jin shi sai ya ce thumma qala kullama farna fi sabilillahi duk sa'an da muka je yakin da addinin Allah khalafa ahaduhum lahu nabibun kana bibit tais sai wani wani ya saura gida yana da gurnani da nishi kamar nishin busuru ma'ana yana bukatar fasikanci yamnahu ihdahunna alkusbata min al-laban ya ba mace nono kaɗan wani abu ɗan kaɗan zai bata saboda ya mata min. wallahi shi manzo Allah ya rasu ya ce na rantse da Allah la aqdiru ala ahadin minhum illa nakaltu bihi ce wallahi duk sa'an da na samu wani haka to sai na bar ya zamo izina ga kowa ya gani ya ji tsoro abinda manzo Allah ya faɗa kenan ko hmm. to shine aka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani yazo ya ce mishi ya kazma azza Allah nayi kaza nayi kaza to sai aka ce me suke zantawa me manzon Allah ya faɗa mishi قال الخطابي قوله فما أدري ما يكلمه da yace mai ba da labari ce ban san abin da suke zantawa da shi ba sai ya ce ja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama kama yulama min turki min turki alfaz hadis wannan hadisi ya tsaho ta hanyoyi masu yawa sa'annan kuma da lafuzza yastafsiruhu wa yastafsiluhu zina dai zai ce nayi zina yace kai ka san ko me zina ko dai sumbantar ta kai ko dai runguman ta kai ko dai ka shiga cinyarta ne kai ka san abin da ake ce masa zina wa yaqulu lahu la'allaka qabbalta ko dai ka sumbance ta ne la'allaka lamasta ko dai runguman ta kai la'allaka fakhazta al-mufakhaza ay ma'ruf ko وروي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم رده مرة بعد مرة قال الخطابي للشبهه saboda ya zo yana da akwai shubhan da manzon Allah ke gani cewa watakila wannan yana da shubha ya kamata a tabbatar da abin da yake faɗa tukunna wali zalika sala hal bihi junna aka yi sai manzon Allah ce wannan lafiyar sa kalau ko yana da tabin hankali ne ci lafiyar sa kalau to ku je ku shin shi na bakin shi ku ji ko ya sha wani abu ne na maye yazo yake wannan sun batu وقال لهم استركهوه لعله شرب ما أذهب عقله ثم, قا ثم لما أقر بصريح الزنا da sai da aka yi wa'in abubuwan duk baki ɗaya la'allaka kabbalta ya ce manzo Allah na yi zina a tsayar min da hadi ko da ya sumbantar kai ya ce ya Allah ni zina na yi ya ce a'a ko dai runguman ta kai ko ka san abin da ake ce masa zina watakila kana ganin yana watakila yana ganin in ya sumbance ta yayi zina kenan in ya rungume ta yayi zina kenan in ya shiga cinyar ta suka yi cinya da cin fakhazta mufakhaza al mufa'ala baina sunaini to shine manzo Allah yake so yake so ya tabbatar shin wannan ya san abin da yake ciki kuwa shi manzo Allah ce aka ta tambaya lafiyar sa kalau ko yana da hankali aka ce eh ce to aje a shin shi da bakin shi aje watakila ya sha ya sha wani abu ne na maye yasa yake sai da komai aka samu tabbas babu wata shakka sai aka ce aje a jefe shi sallallahu alaihi wasallam sai aka je aka jefe shi ko قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هكذا هكذا عن أبي هريرة وزيد ابن خالد وشبل قالوا سكتي جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ونمت يزوج من الله صلى الله عليه وسلم سيتي أنشدك الله نقم كذا الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله كيمنا حكمت للتاف الله قال فقال خصمه سي أبوك جايا سيتي Wakana kana minhu ya fi shi sanin fikihu ya fi shi ilimi ya fi shi fahimta sadaka iqdi bainana yace yi gaskiya ya faɗa amma ai mana hukunci da littafin Allah amma ai min izini in yi ɗan ƙarin bayani kadan in yi magana wa zalli ya rasulullahi an atakallama fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qul sai manzo Allah ce ka faɗi abin da kake son ka faɗa fa qala sai ce abin da ya faru shine inna bini kana asifan ala ahli haza tabbas ɗana ɗan aike ni yaron gida ne yana aiki wajen matan wannan fazana bimra'atihi sai zina da matarsa faftadaitu minhu bi mi'ati shatin wa khadimin saboda ina son ɗana bana so sai na je na fanshe shi na bada mm, tumakai guda ɗari na kuma kawo bawa na bayar ce gashi je na hidima saboda kar a yi maɗana komai wa inni sa'altu rijalan min ahalil ilmi tabbas kuma na tambayi malamai fa akhbaruni anna labni jalda mi'ati wa taghribi amin ya suka ce duk wannan da aka yi ba shine magani ba sai an yi maɗana bulala ɗari kuma a fitar da shi unguwan a kai shi kawai wa anna lamrati haza ar wai kuma wannan matan wannan mutumin da aka yi zina da ita ita ma sai an je an jefe ta faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da sarkin da raina ke hannunsa la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah wallahi zan yi hukunci tsakaninku da littafin Allah al mi'atu shatin wal khadimu raddun alayka abinda ka bayar kafan shi yaron nan naka duk za a maidan maka su ba su aka ce ayi ba duk abin da aka ce a yi in ba shi aka yi ba ba zai magance komai ba wa alabnika jaldu mi'atin wa taghribi amin ka sai ya masa bulala ɗari sannan a fitar da shi a kai shi ƙauye wa ya unais ya kai unais uqdu alamra'ati hadha fasalha ka je wajen matan wannan mutumin da aka ce ai zina da ita ka tambaye ta fa inni tarafat in ta yadda ta yi ka jefe ta to in bata yadda ba fa in ta ce bata yi ba fa za ta kurata za wahala ita farjin fa tarafat fara jama'a sai ta ce eh sai aka jefe ta an fahimta wayannan matsaloli mai suke nuna ya ce ya bada tufakai guda ɗari da kuma bawa ya bayar aka zallace a wannan duk ba shi ne maganin ba wanda ya halicci ɗan adam shi ya san meye maganin ɗan adam wanda ba shi halicci dan adam ba ba yadda zai yi san duk kamfani duk kamfanin da ya kera na'ura shi ya san yadda za a yi amfani da na'urar fa ya fa'idantu in ya kamfani ya kera jirgin sama wannan kamfani ya gina ruwa mota wannan ya kera babur wannan keke wannan menene da menene kowa yana da ka'idan wannan za a sa masa man fetur ne wannan za a sa gas ne wannan za inda aka ce a sa gas in ka sa man fetur ba zai yi ba inda aka ce man fetur ya kasa gasu ba zai yi ba sai abinda wannan wanda kamfanin da ta kera wannan ya kera wannan abin abinda ya fada shine za ka yi tushe ka mori wannan abin in ka canza ka sa wani abu daban sai abin ya bindiga ko ya lalace ba za a fa'idantu da shi ba to haka dan adam yake Allah da ya halicce shi shi ya san abin da ya halitta shi ya san maganin abin da ya halitta shi ya san yaya za a yi wannan rayuwar ta tafi masa sa'an nan kuma ce duk kamfani zai sayar maka ne na'uran ko mota ko inji ko menene ya sa maka littafi a ciki ga yadda za ka yi amfani da shi to wannan dan adam da nake gani Allah ya halicce shi kuma Allah shi ya so abin da zai tafiyar da shi ya zauna lafiya a zauna lafiya da shi rayuwa ta tafi sai ya aiko wanda ya fi kowa fiyayyen halitta ya aiko manzon Allah ya ce ka je ga littafin da za a yi bayanin wannan halitta da na yi ga yadda za a tafi masa in ya yi zina bai taba aure ba a yi masa bulala ɗari don uban shi ya kawo timakai guda ɗari ko dubu ko ba shi ne zai gyara wannan abin ba in ya taba aure a jefe shi don uban shi ya kawo rakuma miliyan ba shi ne maganin wannan abin ba ba zai kai komai ba sai abin da shari'a ta wanda ya halicce shi sai abin da ya faɗa duk dabaran ɗan adam ba zai sa a zauna lafiya ba duk hikiman ɗan adam duk dabaran da aka yi su je gashi nan aka ci gashi nan ba abin da ba su yi ba an yi karatu an yi nesa an yi zurfi an san wani ya san tattalin arziki wani ya san kaza kaza wani ya san kaza kaza gashi har yanzu an kasa samun bakin zarar kasa duk komai talauci yake karuwa wahalhalu na karuwa rashin zaman lafiya na karuwa komai ya rikice ma kowa kuma kowa ya yadda cewa ya kasa a bar ma Allah da ya halicci halittarsa ba zai taba yiwa Allah ya halicci halittarsa kai ka zo ka kafa ma wannan halittar dokokin rayuwa ba ba zai taba yiwuwa ba hankali ma ba zai dauka ba kuma da ce Allah ya kyale wannan halitta ne shi shi da ya aiko wanda ya fi ka ya fi kowa sannan ya ba shi ga littafin da zai zo ya bayyana maka kuma da ya zo rayuwarsa duk bai damu da shi ya ji daɗin rayuwa ba a'a ya za a yi wannan abin ya iso gare ya ishe gare ya ishe ka ya iso gare ka ka yi amfani da shi ka je ka da Allah lafiya abinda manzo Allah ya yi har ya zo ya bar duniya sa'an nan sai aka zo mutane sun samu ilimi sun samu wayewa sun san tattalin arziki sun san teknoloji sun san menene da menene duk nan kun san su amma kun san yadda za a yi dan adam ya zauna lafiya da dan wansa duk abin da bature ya bincika duk kokarin da ya yi ya kasa yadda za a yi dan adam ya zauna dan adam lafiya wannan sai Allah da ya halice shi shi yasa duniya kakaf yanzu har turawan da ake gani su ne ala kulli shay'in qadir sun fi kowa rudewa kowa a rude ke yanzu rayuwar ta fita kan tsarin tafiya ta fita kan system ta fita kan rayu kowa a gigece yake tafiya yadda kasan aka ce wa tarar nasa sukara wa ma hum bi sukara walakin na azaballahi shadid haka kowa ke ciki har turawan da aka yadda da su su ne ke iyawa saboda me saboda an kauce hanyar wanda ya halicci dan adam aka ɗauko tunani na wanda shi ma halittarsa aka yi shi ma halittarsa aka yi yana cikin ɗan adam da za a zantar da shari'ar Allah a kan shi sai ce a'a shi zai kirkiro abin da za yadda za a tafiyar da ɗan adam to shi kenan sai rayuwa ta kwace ma kowa duk wanda ya ce ma shi ya san abin da yake ciki a cikin rayuwa yanzu wallahi ƙarya yake mai bature ne ko bakin mutum ne ko menene da menene har yanzu ana ta kirkiro abubuwa na samun kudi kuma talauci na karuwa ana ƙara yawan ilimi cikin likitanci cikin jiya, kuma curuta na ƙara yawa an rasa kansu to ya za a yi sai a koma wajen wanda ya halicci ɗan adam a tambaye shi me wani tsari ka ajiye ma ɗan adam shi kenan da an ɗauko an ce komai ya tafi lafiya an fahimta babu المعترف يرجع yarji'u an itirafi to wanda yazo yayi itirafi yace yayi zina za a je a tsayar masa da haji sai ce a ba kuskure na yi ban yi ba ko bayan an je an fara mishi abin nan sai ji tsoro ya gudu ko ya ce a ya za a yi za a kyale shi ko za a kashe shi eh za a kashe shi ko za a kyale shi قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق ابن يسار قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي الهيثم ابن نصر بن دهر الأسلمي عن أبيه قال كنت في من رجمه ina cikin waɗanda suka jefe shi قال أبو محمد يعني مائز ابن مالك ina cikin waɗanda suka jefi ma'izu ibn malik da ya zo ya yi zina falamma waje da matsal hijarati jaza'a jaza'an shadidan da ya ji zafin jifa ɗin sai gaza wani aka ce wata riwaya aka ce sheka da gudu wata riwaya sai nuna gazawar shi kala fadakarna zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai muka je muka ce ya manzo Allah bayan ya itirafi ai da yaje yaje ya ji ruwan duwatsu duwar wasu sai ya gudu ko ya ji tsoro ko ya nuna gazawa mai manzo Allah ce fa halla taraktumuhu fa halla taraktumuhu wai me kenan me hana ku kira laifi ina ma da kun rabu da shi watakila ya ya janye itirafin da yayi an taba ganin tsari irin na addinin musulunci ma balle sama da addinin musulunci babu alhafri liman yuradu rajmuhu babin da yazo na wanda za a je a jefe shi za a je a jefe shi ne haka ko za a haka rami ne a sa shi ciki yazo daidan kirjin shi sa'annan a jefe shi ya mutu قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا بمائز بن مالك فارجموه كتفيد مائز كجيب فيشي فانطلقنا به الى بقيء الغرقد زي ما كجيد شي ورم بقيء الغرقد مبقي اورم بسم الدين فوالله ما اوثقناه ولا حفرنا له تشي والله بمو دوري شبا بمو حك بمو حك رامي ممسك شبا دنكر يبدو ولكن قام فرميناه بالعظام والخزف والجندل يا جينا سيني سيوانا كيشي muka jefe shi bil izami da kasusuwa wal da tubali wal jandali da duwatsu a wannan jefa wannan jefa kuma yana nan ba daure shi ba ba haka rami yansa shi ba kuma bai gudu ba qala hadathana abu nu'aymin qala hadathana bashir ibn al muhajir qala hadathani abdullah ibn buraida an abihi qala yace kuntu jalisan inda nabi sallallahu alaihi wasallama na kasance ina zaune wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فجاءه رجل يقال له ماعز بن مالك sai wani mutum ya zo sunan shi malik ma'iz ibn malik fa'atarafa indahu bizina sai itirafi cewa yayi zina faraddahu thalatha marrati sai manzo Allah ya koye shi so uku tafi je ka thumma ja'a rabiata sai zo so hudu na hudu fa'atarafa sai tabbatar da itirafi cewa yayi fa amara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace aje a jefe shi fa hufira lahu hufratan fujila fiha ila sadrihi wa amara nasa an yarjumuhu aka yi masa rami aka saka shi kai kirje shi yace a jefe shi babu في الحكم بين أهل الكتاب إذا تهاكموا إلى حكام المسلمين yace babin da ya zo na bayanin ahalul kitabi in suka zo wajen musulmi malaman musulmi suka ce a yi musu hukunci sai a ce a ku je ku yi hukunci da littafin ko sai a yi musu hukunci da abin da ya dace kyale su za a yi ko za a yi musu hukunci قال أخبرنا أحمد بن Abdullahi, الله قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا يهودا أسكذوا جمع الله صلى الله عليه وسلم دوانا متن لو تمات سنزنا فقال سيما الله يتي كيف تفعلون بمن زنا منكم تكو أتكين شرعركم لكتابكم وانا يزنا ميوكي مشي Kalu, la najidu fiha shay'an Su suka ce ai mu ba mu da wannan hukunci a cikin littafin mu fa qala lahum abdullah ibn sallam shi abdullah ibn sallam yace kazabtum tun da shi ma ai hudu yahudi ne musulunta ko ce ƙarya kuke fit taurati ar akwai jifa a cikin at-taura fa'atu bit taurati fatluha in kuntum sadiqina ku kawo at-taura ku karanta ga in gaskiya kuke cewa babu hukunci faja'u bit taurati sai suka je suka taho da at-taura din fa wada'a midrasuha allazi yadrusuha minhum kaffahu ala ayatir rajmi malamin su sai zo sai dauki hannunsa sai dora kan ayan nake magana kan jifa fa qala sai karanta gaba ya karanta gaba da baya fa qala ma hadhihi shi abdullahi ibn salam ya ce me yake haka to inda ka dora hannun naka ɗaga mana a gani me ke karkashin wajen in ka ga an boye wani abu to ba a son a gani kenan ko duk abin da ba a son a gani akwai magana kenan ko mara ra'aw zalika qala hiya ayatul rajm da suka ga haka yace eh aya ce ta jifa fa amara bihi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farujima sai manzo Allah ce je a jefe su sai aka je aka jefe su qariban min haythu tuda'ul janaiz inda al masjidi kusa da inda ake ajiye a janaza a wajen masallaci ya kawo gawa ke kala abdullahi abdullahi ce fara aitu sahibaha yukhbi'u alaiha yaqiha min alhijara shi da ya zina da ita da ita da aka yi zina da ita din da aka zo ana jifa sai namijin yana rufe ta saboda kar jifa ya same ta mana har yanzu yana tausaya mata mace da'ima kowane hali ana kare ta babu wani babi fi haddil muhsanaini bi zina babin da ya zo na haddin waɗanda suka yi aure kuma suka yi zina قال أخبرنا خالد ابن مخلد قال حدثنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال قال عمر سيدنا عمر يتشي إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق الله أيكم منظر الله صلى الله عليه وسلم بالحق والحق هو الشيء الثابت وأنزل عليه الكتاب يسوك مسألة للتافي وكان فيما أنزل آية الرجم أقوي آية الجيفة أتشكين أبند أكسوكر أتشكين القرآن فقرأناها يتي موكا مونكا ووعيناها وعقلناها موكا فهم شيتا موكا حد شيتا موكا كيايتا ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده من زو الله يا يجيفا مما مويبا ينصى فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول القائل لا نجد حد حدا حد آية الرجم في كتاب الله lokaci ya zo ya sauwar su ce ai mu ba mu samu ba mu ga ayar da ta ce ai jifa ba a cikin alkur'ani warrajmu fi kitabillahi haqqun jifa a cikin littafin Allah haqqun sabitun ala man zana min ar-rijal wan nisa'i idza uhsinna akan wanda ya zina ko namiji ne ko mace in dai sun taba aure idza qamat idza qamat al-bayyina aka samu idza qamat al-bayyina in aka samu shaida aw kana alhamlu aw kana al-i'tiraf ko an ganta da ciki ko ko ta yi itirafi ko shi ya itirafi aw kana alhabalu wal i'tiraf wal i'tiraf ne ko aw al i'tiraf du aw ne eh طيب أو تكون وين وين وين تدرس wal i'tiraf to in aka ga mace da ciki da zaran an ganta da ciki shi a jefe ta don ba ta da miji eh? sai in ta yadda zina ta yi in ba ta yadda ba fa ya za a yi eh? sai a yi mai To tunkake da ciki je za ya aka yi ta ciki ruwa ta ruwa ta sha eh eh to shi ke ko me a wannan ita za ta fada ai don fyaɗe ne wai fyaɗe ko a shayar da ta abu bata sani ba sadu da ita me laifin ta ci ba ta laifi in fyaɗe aka yi mata za ka mata da wannan hukuncin ai mata a jefe ta eh ba mun karanta cikin mawata ba an manta ne aha ai shi ne ya faɗa ana a ba su abu su sha su kuwa magani aka ba ta ta yi bacci ba ta sani ba aka yi mm, mata fyaɗe aka tashi amma daga zarar an gama da ciki sha ce a ji a jefe ta tunda ba ta da miji amma zai yi ba ko ce in ta tabbatar da ta yi قال أخبرنا محمد بن يزيد الرفائي الرفائي قال حدثنا الأقدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس ابن جبير يحدث عن كثير بن الصلت عن زيد بن ثابت قال أشهد لسميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة دسوهو tsoho إنسي زنا in لا محالة لا بد باب الحامل إذا اعترفت بالزنا أقول مين حديث نوع حدثنا أبو نعيم حدثنا بشير بن المهاجر تعيشيني ذنكر إيه؟ باب الحامل إذا اعترفت بالزنا قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن المهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال أليس كذلك kuntu jalisan inda nabi sallallahu alaihi wasallama yace ina zaune wajen na kasance ina zaune wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faja'at imra'atun min ghamid sai wata mace ta zo daga ghamid bani kabilan bani ghamid faqalat sai ta ce ya nabi Allah inni qad zanaitu ya nabi Allah inni kenan tauki tabbas قد زنيت هكذا تتبتر وإني أريد أن تطهرني هذا إيماني عندي إنا سوف أسألك فقال لها ارجعي يجي تفي يكوما فلما كان من الغد أتته أيضا أشجري تكاسب تساكي داوة فاعترفت عنده بالزنا فقالت يا نبي الله طهرني يا النبي الله كسرك كيني فلعلك أن تردني كما ردت ماعزة ابن مالك so kake ka yadda aka yi ma'iz a ce ya tafi a ce ya tafi so nake a tsarkake ni na je da hadu da Allah ba ni da laifi fa wallahi na da Allah inni la hubla na da Allah da ciki فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تلدي وما har sai kin haifi dan da ke cikinki ba za a jefe ki da dan da ke cikinki ba bai tambaye ta wata nawa ba cikin naki ya kai kwana arba'in so uku cikin naki ya kai wata nawa a'a ce ce jiki har ki haifi abin da ke cikin, dan cikinki falamma waladat ta je ta zauna wata daya wata biyu har zuwa wata tara sai ta haihu جاءت بالصبي تحمله على خيرك ستزود الأنجنجر وانت تايفش أتكين صمة وقالت ستة يا نبي الله يا النبي الله هذا قد ولدت غاشنا هايفش غاش تتشين هايفو غاشنا هايفش فقال سيما الله صلى الله عليه وسلم اذهبي فأرضعيه كجيك شاية دشيك thumma aftimihi sannan in kika yaye shi shi ki sake dawowa wancan mun ce saboda ɗana cikin ta haka kashe ta aka kashe biyu ko to yanzu ga ɗan ya fito me zai hana kashe ta shayarwa kowa zai iya shayar za a shayarwa ba za a shayar da shi ba falan ma fata matu da ta je ta shayar da shi har ta yaye shi ja'atuhu bisabihi في يده كسرة خبز shi ta sake dawowa wajen manzon Allah da ɗan jinjirin yana rike da gurasa buredi a hannunsa me yake nunawa eh an yaye shi kenan faqalat sai ta ce ya nabi Allah qad fatamtuhu tabbas na yaye shi fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bis sabi fadufi ila rajulin min al muslimina sai manzon Allah ce to wannan yaron ku ɗauka ku bawa ne ya je ya kula da shi wa amara biha fa hufira laha hufra yace ku je ku jefe ta sai aka je aka haka mata rami aka saka ta faju'ilat fiha ila sadriha rami ya kai kirjinta thumma amara an-nasa an yarjumuha aka ce mutane ku jefe ta fa aqbala Khalid ibn al-Walid bi hajarin farama ra'saha wannan na jifa wannan na jifa Khalid bin Walid sai ya dauko dutse jefi kanta fatalat tahaddamu ala wajnati Khalid bin Walid sai jini ya fantsama a fuskan Khalid bin Walid fasabbaha sai ya faɗi mummunar kalma game da ita fasami annabi sallallahu alaihi wasallam sabbahu iyaha sai manzo Allah ji zagin da ya mata fa qala sai ce mah ya Khalid la tasubbuha kada ka zage ta fa wallazi nafsi biyadihi na rantsa da sarkin da raina ke hannunsa laqad tabat taubatan tabbas ta tuba tuban da lauta ba ha sahibu maksin la gufira da sahibu maksin ya irin wannan tuba da an gafarta masa al maks wal mukus menene maks menene mukus mun karanta ba da jimawa ba nan mukus maks masu karban haraji da zalunci mukus ma ma'anar mukus masu zuwa suna karban abin nan a'a ni ban ce maka tax ba wa'anda suke zalunta mutane amara biha fasulliya alaiha wa dufinat sai manzo Allah ce ai mata sallah aje abin ne ta ala in ana aiki da shari'ar Allah sai kaga mamakin da hankalinka ba zai taba dauka ba hankalinka ba ta kin ce ke zina ce je in ta tafi ta tashi daga Kano ta koma kauye ta zauna she me in ta koma wani garin ta zauna she me ta dawo ta ce ina da ciki je ki haife dan da ke cikin ki za a binciko ta ne ta je ta haifi duk amma tun da imanin ya yi ƙarfi ba abin da zai hana ta ta karbi shari'ar Allah a kanta saboda ta san adalci ake yi ta san shari'ar Allah ake yi kuma ta san ba yadda za a yi karbi shari'ar Allah Allah ya tozartar da kai ko ya kyale ka shari'ar ɗan adam ko ba shari'ar dan adam ba za ta taba gyara wani abu ba shi ne ta kara rikita lissafi an fahimta قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن إمران بن حسين أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا وتماتا تكين جهينة تزوج من الله تنا كده تشكي لك الزنا فقالت يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم إني أصبت حدا فأقمه علي يا من الله akwai haddin Allah a kaina ka tsayar da haddin a kaina ka yi min haddin Allah fada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waliya sai manzo Allah ya kira waliyinta wanda ke kula da ita sai ce min fa qala izhab fa ahsin ilaiha wai me kiran dauke ta kaje ta zauna wajenka ka kyautata mata fa'iza wada'at hamlaha fa'tini biha in ta haife abin da ke cikin ta taho min da ita fafa'ala ya je zauna ya kyautata mata fa'amara biya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa shukkat alaiha siyabaha sai manzo Allah ce tufanta ku dan dauren ku kururrufe mata al'aurarta gargarin jifa al'aurarta ya bayyana thumma amara biha farujmat thumma salla alaiha yace aje a jefe aka je fita. sai manzo Allah ya mata sallah faƙala umaru shi sai na umar ya ce ya rasulallah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a tusalli alaiha wa qad zanat za ka yi mata sallah kuma gashi ne ta yi zina faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad tabat tawbatan law qusimat law qusimat bayna sab'ina min ahli al-madinati lawasi'atu ai ta tuba tuban da da za a raba ma mutum saba'in cikin madina da wannan tuban ya wadace su ƙarshe sun samu gafara wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla kana da abin da yafi wannan wanda ta zo ta dauki kanta ta bayar saboda Allah ba wanda ya sani ta zo ta fada to wani tuba kuma kake so jadat bi nafsiha babu babun filma maliki iza zanau yuqimu sadatuhum alaihim alhadda duna sultan babin da ya zo na bayanin bayi in suka yi zina ma'ana waɗanda ke mallaka su za su iya sayar musu da haddi ba lallai sai an je wajen amir ba wurin sultan ba ko za mu ga yadda aka yi istimbatin wannan hukunci da ya ce unwanin shi ya kawo yanzu unwanin shi ne fikhun malamin mai littafi gane imamu darimi بميتيتي حجة شنيتي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عن الأمة تزني ولم تحصل an tambayi manzo Allah baiwa ce ku yanga بات ta yi zina فقال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها وين كنا أنت يكوي متى تنسوها ناسي بأكاوتا سي بأكاو تبا أي متى شر قال فما أدري في الثالثة أو في الرابعة يتي أنت يسو أكو نهدو فبيئوها ولو بظفير أنت يزنس كشئ شكو نهدو ku je ku sayar da ita ko da tafiri gashin kiso kai ne mana kinaya ce na duk abin da aka baku ku bayar ku rabu da ita to shine tambaya aka ce to manzo Allah ce in ta yi aje a sayar da ita shi aka ce to ya manzo Allah ai inda aka sayar da ita yanzu ma za ta je tana musu aka ce ba lalle bane watakila shu'umancin yana nan ne in aka canza mata wuri hali zai canza in ba ga zai ce aje a sayar mota yana abinda zai cutar da su ba an fahimta babun fi tafsiri ƙaurin lahi ta'ala au ya ji lahunna sabila ya ji Allah ya warware matsalan ya kawo ga yadda za a yi ƙwala akbar na bishirin umar azharani قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن عن حتان بن عبد الله حتان أو حطان ها؟ عن حتان عن حتان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر والصيب بالصيب البكر جلد مئة ونفي سنة والصيب جلد مئة ورجم والرجم معنى wanda bai taba aure ba in yi zina za a mai bulala gari a canza mishi gari ko wa nafi sana kenan ko wasaibu jaldu mi'atin war rajim albikru za a yi masa bulala wanda ya taba yin aure ya ce za a yi masa bulala kuma a jefe shi biyu kenan ko قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبانا هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم باب في من على جارية امرأته وتمسألة كما كنا متين ينا da mace matarsa kuma tana da baiwa yana da yancin ya sadu da baiwar ko in ya sadu da ita yayi zina tunda ba ba ba auren ta ba kuma ba a bashi kyau ba a ba a mallaka masa ita ba ba ta saba ce eh yayi ne to za a ji ai insha Allah قال أخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبان ابن يزيد عن قتادة قال كتب إلي خالد ابن أرفط عن حبيب بن سالم أن غلاما كان ينبز قرقور ينبز يلقب بقرقور لقب سكينة ولا تنابزوا بالألقاب فوقع على جارية امرأته شيء سادودا بيور ما تسا كوينغر ما تسا فرفع ذلك إلى النعمان bin Bashirin, sai aka ɗauki wannan hukunci aka wurin Numan bin Bashir ga wani ya sadu da baiwar matarsa farko tukunna ba za a ce yayi zina da ita ba ya sadu da ita don akwai shubha a ciki me wa yana mallakan matar tasa da abin da take mallaka ba haka ne ba فقال العقد ينفيه بقضاء بقضاء شافي shi um, annu'man ibn bashir ce wallahi zai yi mishi hukunci hukunci daidai in kanat ahallat halahu jalattuhu mi'a in matar tasa ta halatta masa wannan baiwa ta ce in ka gara ma ka sadu da ita to sai a yi masa bulala ɗari wa in ka lam tuhilla halahu rajamtuhu in kuma bata halatta masa ba sai na jefe shi ko faqila laha zawjuki faqalat inni kad ahlaltu halahu shi aka je za a yi hukunci aka ce mijinki ne fa uban ƴaƴanki za a kashe shi za a jefe shi har ya mutu faqalat inni kad ahlaltu halahu ai ni na bashi nace na halatta masa fa darabahu mi'a sai aka yi mishi bulala ɗin ko sai da aka nuna mata aka ce mijinki ne fa uban ƴaƴanki in kika ɗauki kishi da zafin kai to jefe shi za a yi sai ce ai na ni na halatta masa na halatta masa qala ya haya huwa marfu'un qala haddathana sadaqatu ibn al-fadl qala anba'ana muhammad ibn ja'far an shu'ba an abi bishr an khalid ibn arfata an habib ibn salim an nu'man ibn bashir an an-nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu babu الحد كفارة لما أقيم عليه to in mutum ya yi sata aka yanke mishi hannu ya zama kafara na wannan laifin ko ko ya je lahira za a kama shi da wannan laifi kuma قال أخبرنا مروان بن محمد الدمشقي قال حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد عن محمد بن المنكدر عن أبي خزيمة ابن ثابت عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقيم عليه حد غفر له ذلك الذنب من أقيم عليه الحد duk wanda aka tsayar masa da haddi gufira lahu zalika zambu a laifin da ya aka tsayar masa da haddi din nan za a yafe an yafe masa ke lokaci yayi اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم